wata rana wani malami a Sudan ya dauki ɗalibansa ya ce ku zo mu je gidan mahaukata ku ga ni'imar hankali da suka shigo gidan mahaukata sai suka tarar da wani saboda tsaban haukansa yana cewa shi annabi ne saboda riƙewa a hauka yana cewa shi annabi ne ga wani mahaukaci a gefe yana cewa ƙarya yake yi ba annabi ba ne sai wancan mahaukacin ya ce ni annabi ne sai wancan mahaukacin ya ce ƙarya yake ba annabi ba ne sai malai ce a, ah, ko ku wancan ai ya barke wanda yake ƙaryata mai cewa shi annabi ne ai ya warke sai suka yi dariya suka ce to tambaye shi malam kaji ce kai da kace wannan ba annabi bane yace ai saboda ban aiko shi ba sai ce lalle a daura wancan da kyau wato shi haukar nasa ya kai shi yana gashi Allah ne to wannan wannan kwakwalwar ni'ima ce ba za ka gane ta ba sai ka ziyarci wannan gidan so ɗaya ta a rayuwarka ka je kawai ka ce na zo ne in duba ga yanayin da mutane suke ci nan za ka gane ashe wannan kwakwalwar taka ni'ima ce sannan baka gane cewa Allah ya maka ni'ima kwakwalwa ya baka ilimin lafiya ba ka je asibitin mahaukata ko masu larurar kwakwalwa ka gani ka je asibitin da ake da larurori iri-iri daban-daban ka je ka ga masu larura masu ciwuka iri-iri to ka wuce kurkuku kuma shine gida na uku idan ka je kurkuku za ka ga ɗaurarru ɗaurarrun nan fa sun fi sun fi ne akwai ɗaurarren ɗaurin har abada life in prison, an masa ɗaurin dindin har ya mutu in kaga ya fito da kurkukun nan to kwakwalwa abin nan mutuwa ya aka ɗauko wasu aka kai makabarta haka aka ce je zauna wani kuma an NCC condemn ne an yanke musu hukuncin kisa kira suke a sa hannu a tafi aje a rataye su da igiya baka ciki wani ma ya an ɗaure shi fayil din ya bata alkalin ya mutu shi bai ma san shekara nawa zai ba yana na a ko ba shi da wani gata ko wani lauya ko wani mutum da zai je tsaya masa yana cikin zafi da raɗaɗi Ka fita ka je ka ga nau'i daban-daban maza da mata ka tambayi mutum hudu biyar ka ji irin laifuffuka da jarabawa da hatsari da tsautsayin da ya hausu suka faɗa cikin nan Tani za ka gode cewa ashe yanci ma da kake da shi ba karamin nema ba ne ashe lafiya da kwakwalwa da kake ta ba karamin arziki bane ashe lafiyar jiki da kake da shi ba karamin arziki bane sannan ka wuce gurai na hudu tafi gidan gajiyayyu waɗanda Allah ya jarabce su ko dai da rashin hannu a ce kutare ne ko da rashin kafa a ce guragu ne ko da rashin ido a ce makafi ne ko ba sa ji ba sa gani a ce bai bayu ne ko masu kama da haka waɗannan duk haka godewa Allah suke yi duk da wannan jarabawar har ma makaho ya daina neman ido ya ma haƙura cewa zai rayu ba idan wani ma haka yake zuwa shiga makaranta ya digiri ya masa PhD wani ma har zama professor ya ma daina roƙon Allah bashi idan ya ma haƙura ya zauna a cikin wannan jarabawar wani ba shi da yatsu haka yake aure haka yake aurawa haka yake kasuwanci haka yake siya haka yake siyarwa har ya yadda a kira shi da sunan mara yatsun ba ma ya roƙar ko addu'a yake ba ya ce Allah ba ni yatsu sai dai ya ce Allah ya sa mu gaba da imani da ya riga ya karɓi wannan jaraba ta zai masa jiki ba ma ya neman a cire masa ita wani ya riga ya zama bebe wani ya zama kurma a haka yake rayuwa ba ma ya neman maganin hakan sai dai ya zai rayu da hakan wani ya rasa kafa a hakan kuma yake ta tunanin ya zai iya rayu ba kafa ya zai rayu ba hannu ya ma karɓi wannan jarabawa ta zame masa jiki har ma ya karɓi sunan mai irin wannan larurar haka kuma yake rayuwa jaraba ga ta nan iri-iri Allah ta'ala wa mutane sunfi sunfi daban-daban jarabawa daban-daban wani ma kuma ya rayuwar ma ta ƙare bai ma shirya ta ƙare din ba ta ƙare makabarta za ka je ka ga gidan da Allah ya ajiye wa mutane matattu ga irin gidan da mutum yake da shi da irin motar da yake da shi da irin arzikin da yake da shi da irin samun da yake da shi ka je ka ga kuma ramin kabarinsa duk wadatan nan da sunan nan da ya da shaharan nan da ya yi ko mai mulki ne babu gawar da babu da irinta. ta muna da gawa ta shugabannin ƙasa shugabannin ƙasa waɗanda wasu suna kan mulkin ma suka mutu akwai gawawaki in kai kana takaman mulki shine akai shugaban ƙasa wani yana kan kujerar shugaban ƙasan Allah ya kira shi ya tafi gurin Allah aka ɗauko gawarsa aka zo aka rufe so shi Allah ba ruwansa da me kake yi in lokacin kiraye kawai ka taho kana mulki kana kan kujerar shugaban ƙasa ba wanda ya isa daga cikin security su hana mala'ika mutuwa shigowa har fada ya dauki ɗauki rai tafi wasu na kujerar gwamna suka faɗi suka mutu balle yan majalisa balle sanatoci balle kaza wani malami ne ya faɗi ya mutu wani sarki ne ya faɗi ya mutu wani mawadaci ne babu wani sumfi na mutanen kai annabawan Allah duka dubu ɗari da dubu ashirin da dubu hudu din nan banda annabi Isa duk suna na kwanci saboda haka rai ma da Allah ya baka dama ce kai amfani da kai amfani da rayuwa kai amfani da lokacin kai amfani da damar kafin Allah ya kira ka in kuma Allah ya kira ka abin da ya sa ka fa zai maka hisabi ba abin da kake kaga dama ba wanda ya sa ka zai tambaye ka zai maka tambaya uku a kabari ta hanyar mala'ika zai maka tambaya hudu kai da shi man rabbuka wa man nabiyuka wa ma dinuka wannan a kabari ne mala'ika zai tambaye ka man rabbuka waye mahalicinka wa man nabiyuka waye annabinka wa ma diduka me addininka so in baka da wata alaka mai kyau tsakaninka da Allah baka kyautata alaka tsakaninka da Allah ba ka bari rayuwar duniya ta dauke maka hankali kun bata da Allah ya sa ka kai baka yi ba ya hana ka baka hannu ba ya baka baka gode ba ya jarabce ka baka yi hakuri ba ka laifi baka tuba ka istighfari ba duk wata hanya ta shiryawa da Allah ka lalata ta a lokacin da za ta bai kamar ka to babban musifa shine ka kasa bada amsa yanzu abu ne mai sauki a ce maka man rabbuka ka ce rabbi Allah saboda kana duniya baka je lahira ba amma amsa rabbuka ka ce rabbi Allah sai fa idan an aikata haka idan aka tambaye kamar rabbuka idan ka da Allah ba ta da kyau fa ingina ina zaka fara yi man rabbuka kaga a tambaya ce mai sauƙi. ba wata da wani tsawo man rabbuka ar-rabb al-khaliq al mudabbir wa ya halice ka ya mallake kake gudanar da kai wa ka bautawa wa ya sa ka kai ya hana ka ka hannu wannan amsa din tun daga na ake tanadin ta kada mutum ya bari wani abun duniya ya sa sa da Allah ta ɓaci wa man nabiyuka waye annabinka amsa muhammadur rasulullah amsa ce mai sauki duk mun sani to an je lahira ka da manzon Allah ya faɗa baka gaskata ba ya yi umarni baka hannu ba ya ba da umarni baka ɗauka ba ya hana baka hannu ba ya ba da labari baka gaskata ba baka so shi fiye da yadda kake son kanka da matanka da iyalanka duniya baki ɗaya ba ka da manzon Allah sai dai alaƙa ta fatan baki za a na ƙalu qalu in na kala rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakadibun wani alaka taka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kace Muhammadur Rasulullah Muhammadu shine manzon Allah to a gani a aikace Muhammadu manzon Allah ne a aikace ma'ana sakon da yazo da shi daga Allah shi kake gina rayuwarka akai abinda manzon Allah ya ce shine a gaba idan magana manzon Allah ta ci karo da magana kowa ta kowan za a zubar a dauta manzon Allah dan ba wanda za yadda za a tambayi wannan kai ma haka za a tambaye ka ba ku da bambanci kai da shi a lahira alhamdulillah godiya ga allah subhanahu wa ta'ala a bisa nasarorin da muke samu wajen warkar da cutar hiv sunana sharif kolomi shugaban cibiyar bada magani ta nurul shabab wanda muka kware wajen bada sahihin maganin cutar hiv ina masu fama da cutar hiv wanda ko shekara nawa ya yi a jikin mutum muna bada maganinsa kuma ana samun waraka a cikin wata ɗaya da yardan allah cibiyar nurul shabab bata saya iya ba da maganin hiv ba muna ba da maganin aikata istim nayi wasa da al'aura biya wa kai bukata wanda hakan yana haifar da matsaloli da dama a jikin mutum yana haifar da matsalar kankancewar gaba rashin karfin gaba saurin inzali da kuma daukewar sha'awa da ciwon jijiyoyi da yawan kasala muna ba da maganin sanyi infection goloria sanyi mai sa kankancewar gaba mai sa fitar farin ruwa a gaba matsalar sanyi na mara na mata muna ba da maganin hepatitis a da b da kuma c da ciwon koda hawan jini diabetes type 1 type 2 duk muna ba da maganin su kuma ana samun waraka cikin ikon allah sannan muna ba da maganin jinnu sammu sihir duk muna warware su da yardan allah muna da babbar ofishinmu da ke nan jihar maiduguri borno state sannan muna da reshi a jihar kano sannan muna da reshe a jamhuriyar Nijar a garin Yame sannan muna da reshe a jamhuriyar Nijar a garin Difa muna tura sakon maganinmu a duk inda kuke a fadin duniya insha Allah